صاعدا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس إلا أمة واحدة متى نربت زمضة فاتي الأمة بنادية فاختلفوا سيكم سعباني يفاروا تكاجن ولولا كلمة سبقت من ربك ba dan kalma ba da sarga ta gabata min rabbika daga wurin ka la qudiya bainahum da an zartar da hukunci a zakarin su ni ma fihi yaktalifun cikin abin da suke yin sabani a kansa wannan aya tana dauke da sabon cewa da kan mutane al'umma dai suke tun daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da annabi Adam alaihi salam a ban sai da aka samu karni goma tur ba mai bautar gumaka kowa ya yarda da kadai da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai farkon mutanen da suka fara yin shirka a ban kasa su ne mutanen da aka so annabi nuhu zuwa gare su wannan aya dai ne take da fadin Allah ta'ala kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين أنا هو ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا كلمة فاختلفوا لكن إذا لا تكيما كامك أشر كان الناس أمة واحدة سيتكدر فاختلفوا فبعث الله النبيين sai sabani ya faru saboda sabani da ya faru ba ba'ath Allahu nabiyyin sai Allah kuma ya turo da manzanni mubashirin wa manzanni suna masu bishara suna kuma masu gargadi wa anzala ma'ahum alkitab kuma kowanne manzo Allah ya saukar da littafi tare da shi bil haqqi da gaskiya kuma yahkuma bainan nasi bi makhtalafu fi dan saboda littafin ya yanke abin da ke tsakanin mutane na safari zuwa manzanni kuma an samu waɗanda suka bi su an samu kuma wanda suka doge akan san zuciyarsu to su da suka kafe a kan son zuciya su ne Allah ce wa laula kalimatun sabaqat ba dan kalma da ta riga ta ta ba daga wurin ubangiji din ka daga wurin ubangijin ka da ko bai nawo da Allah ya zartar da hukunci a tsakanin su ma'ana bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya riga ya alƙawari ba zai sake halakar da duniya ba da azaba da ya halakar da adawa ko samudawa wannan alƙawari shi yana halakar da kurkawa in ba da haka ba daga nan lokacin da Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya saba masa da sai Allah saukar da azaba kansa amma kalma ta daga ta gabata ba dan ta ba dan wannan kalma ba da kubiya bainahum da an zartar da hukunci tsakanin su fi ma fi ya tarifu dan da wa yaquluna lamma unzil alayhi ayatun min rabbih فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم wa yaquluna su quraishawa sukan ce laula unzila alaihi ayatun min rabbih dan ne ba saukar masa ba da wata aya daga wurin ubangijinsa abinda suke nufi da aya a saukar masa da wata mu'jiza mana irin wanda suka nema su gani suka ce da shi lan nu'min laka hatta tafjura lana min bu'a. in har kana so mu imani da kai mu mutanen maka muna fama da karancin ruwa ba mu da koramu ba mu da gulabe so muke mu ga tsakanin safa da marwa tsakanin duk zuwa sun maka mu ga korama tana tafiya أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ko mu ga kana kuna kana da wata gona a tsakiyar makka cikin sahara ga gona cikin da inabi ga gona cikin da dabilai fatafajjira al-anhara khilalaha tafjira kuma ka sanya ruwa na gudana a tsakanin wannan inabin da kuma da dinan aw tuskita sama'a ko ka rufto mana sama ka ji dan Allah wannan abu ka rufto mana sama kama za amta alaina kamar da kake rike cewa wai Allah ga dama zai kifo da ita to ka kifo mana ita mu aw ta'ti billahi wal malaikati kabila ko ka ji Allah ya zo tare da malaiku shi baka ce da cewa kai manzo ne aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko ko mu ji cewa kana da gidan zinariya zinari da zinari shi ne block din da shi aka yi fulasta da shi aka yi komai a gidan amma ka zo talaka baka da komai ka ce mana sai da gudu yakun laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi sama ko maka an zo maka wata mata sakala ka saka hau sama walan nu'mina li ruqiyika ko da ka ya kama ba za mu imani ba cewa kai ne ka saka kawo hatta tunzila alaina kitaban nakra'u har sai mun ga ka dauko da wani littafi a hannu cewa yanzu da kawo sama ka zo ne wanda yake ba da shaida cewa eh kai ne Allah zuwa Allah ka ce masa sarki ya tabbatar ma ubangiji na yanzu ku kuna ganin Allah ya kasa wannan sannan nan ku cewa Allah ya kasa wannan kun jingina masa tawaya Allah ya kaka wannan hal kuntu illa bashar rasula ni ko ba kowa bane manzo ne manzo ko ba yi zuwa da mu'jiza sai in Allah ya ga dama zuwa ka shine ma'anar wa kana wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbi suna cewa wai dan ne ba saukar masa ba da wata aya wata mu'jiza daga cikin irin mu'jizozin da muka nema daga wurin ubangijinsa sai Allah ce fa kulka sai da su mal ghaibu lillah sanan gaibu a wurin Allah yake yan mu'jiza za ta zo gobe ko jibi ni ban sani ba wannan ilimi ne a wurin Allah mai yiwa ya zo da mu'jiza in ya ga dama mai yiwa kuma ya zuwa da ita fantaziru ko dai ku yi dako ku zanto kuna zaman jira inni ma'akum min al-muntazirin ni ma tare da ku ina nan ina zaman jira sanadin وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون وإذا أذكر الناس رحمة من بعد ضراء يا إلا وتأي إذا muka tantana رحمة mutane min ba da barra a masarkon bayan wata cuta da ta shafe su rahama a nan gurin in muka saukar musu da ruwa min ba da barra a bayan fari ko kuma rahama a nan gurin in muka ba su dukiya min ba da barra a bayan da suna cikin talauci yayin da muka saukar da wata rahama ga mutane bayan goda kafin raman nan wata cuta ta shafi mutane. me ke faruwa idan lahum makru fi ayatina sai kaga kuma suna izgili dangane da ayoyin mun ba su lafiya mun ba su tunani mun ba su basira ga abinci ga abin sha ga sutura ga iyali sai su rinka izgili game da ayoyi a makon su gode mana su karɓi sabon da muka turo abinda ake nufi da almakaru ke da mun sai Allah ce kul ce da su Allahu asra'u makara ubangiji shine mafi gaggawan yin izgili ga mutanen da suke izgili da ayoyinsa ma'ana in kuna gani yanzu kuna dariya a ce ku yi imani da Allah kuna dariya ku imani da manzon Allah kuna cewa kuna izgili to akwai ranar kin ji ranar da rigan mai gari ta fata ko za a ji da waye gari gobe a kiyama in an ce maku da ku ba za ku ba a ba ku cikin wuta da hakuri da rashin hakuri kowa sai shi ta ba daya isiru aw la tasbiru sawa'un alaikum inna ma ma kuntum ta'malun in ma kana da juriya oho ba ka da juriya sai ka biyo sawa'un alaikum ka hakuri ba ya gaggauto da a samu rahama juriya ba ta da a samu sauki duk ɗaya ne inda ma take zauna kun ta tabulu kaga ai gashi kenan karshe kenan aranan ranar ne za ku gane sakamakon izgilin da kuka yi a gidan duniya inna rusulana yaktubuna ma tanqurun inna rusulana lalle manzannin mu abinda Allah yake nufi da manzanni anan lalle malaikun mu يكتبون ما تنقرون suna rubuta irin abin da kuke lihinki duk wanda ya hararu wata aya yayi mata dariya aka faɗo wani hadisi yayi cewa yanzu da abin abin yau injili mala'iku suna nan suna rubutawa inna rusulana lalle mala'ikun mu yaktubuna suna rubuta sai bayan daya ma tanqurun irin injilin da kuke wa inna alaikum lahafizin kiraman كاذبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد دو أبن المسيح كما لا يكون رب نعم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتنا وفرحوا بما جاءتها ريح عاصف جاءهم الموت من كل مكان وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يسيركم كسني وبنجي شيني في تفير دكو في البر لوكتين da kuke tafiya a sararin kasa idan kuna kan mota idan kuna kan dabbobin ku na hawa kan akan kowane kayan sufuri dai ubangiji ne ke ba da ikon tafiya ga abin da kuke kai yi yusayyurukum fil bad shi ke tafiya da ku a sarari wal bahri kuma ubangiji tafiya da ku a cikin tekuna jiragen ruwan da kuke tafiya kudurin Allah ke da su in ba haka ba za ka ɗauki dutse gwargwadon kan nan yaron ka jefa cikin teku ya zai, amma a samu jirgin ruwa wanda za a yi wata shida ana yi masa lodi ko bai na zai ba lallai ka sa ko wata kudura da take rike da shi ba wani sihiri ba ne ba wani dabo ba ne ko dabara ubangiji ne ke rike da shi musayyirukum fil bardi wal bahri hatta idza kuntum fil fulki har sai lokacin da kuka kasance fil fulki a cikin jiragen ruwa alkul ko kace jirgin ruwa ko jiragen ruwa yana daukar ma'anan guda daya yana daukar ma'anan jami'i duk da lafazin daya kamar ma'anan guda daya da Allah ya ce wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulki al mashhun sai ce al mashhun kaga guda daya ke jirgin ruwa guda daya da aka tuka da kasa amma ne ya hatta idza kuntum fil fulki har sai kun kasance cikin jirgin ruwa wa jarayna jira da ruwan sun tafi da su wannan yana da cikin wani irin sirri na balaga a cikin harshen larabci ana magana da kai sai a kauce wuta a koma kamar labari ake baka wato iltifatu min al-ikhtifam ila al-ghaiba hatta idza kuntum fil fulki da sai a ce wajarai na bikum jiragen sun tafi da ku sai aka ce wajarai na bikum jiragen sun tafi da su kuma ake ba da labarin waɗansu kamar ba ku ba wani sirrin ne daga cikin sirrin balaga da harshen larabci ke kunshe da ma'ana jiragen ruwa idan sun tafi da su a cikin jirgin ruwa wajen da biyun ko biyun fahimacin suna dauke da iska wadda take da dada abin da yake nufi da iska da dada irin iskan da baya kawo tangarda ga matukin jirgi akwai iska mara daɗi wanda zai har yi tsawa cikin jirgin lissafin ya rasa makamar al'amarin kana cikin kwale-kwale in ya raso karshen da zai amma ubangiji idan ya zo ko wani ya lafiya ko kai gaba lafiya sai ya zo da iska jirihin fayi ba iska da dada ma'ana mai sauki ba mai ƙarfi ba ba mai canzawa da ruwan ku da rashin ba wa farihu biha har sai mutane sun yi farin ciki biha da wannan jiragen ruwan da ke tafiya da su sun ga nan za su kai gaba lafiya ja atharihun afihun sai kuma wata iska mahaukaci ya fuskar ta su afiki nan guguwa mai karfi ta taso a hukumar mawju min kulli makan nan da ke cikin da ganin igiyar ruwa tana ta tana ta murdowa min kulli makan ta kowanne kashi a yi da su a yi yamma da su kun da arewa har ma su manta wai ina ne ma inda su take fuskanta lokacin tafiya ina ja'a mun mawjin min kulli makan waja'a a mawjin min kulli makan wa zannu annahum uhita bihim har sai sun samu tabbas da yakinin cewa uhita bihim ma ya riga an gama da su an yi wani ake da su kamar ba za su yi zama kenan to lokacin da suka samu kansa a wannan tsanani ne suke yi da'aw Allah mukhlisin lahu din sai su rinka kiran Allah mukhlisin lahu din suna masu kebance addini da rai ba sa kiran lata ba sa kiran uzza ba sa kiran hubal kowa ya manta da dangogin abin da ke kira kowa ko take Allah Allah an san ba mai fitarwa kenan sai Allah suna kiran Allah shi kadai suna cewa la in anjaytana min hadhihi ya Allah idan har ka samar da mu min hadhihi daga wannan matsalar da muke ciki da muka samu kanmu ciki yanzu la nakunan da mina shakirin lalle wallahi za mu kasance mina shakirin na cikin masu yin godiya gare ka za mu bauta ma sai kare ba za a haɗa ka da kowa ba haka suka sha wannan alwashin yanzu samu kan cikin tsalli ke to amma me ke faruwa falamma an ja'u idan yabuna fil ardi bi ghayril haqq يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Wani ma an ja hu, yayin da Allah ya samar da su daga cikin matsalar da suka roƙe shi nan, yi za ya bugu na fil zairin haƙi, sai ga shi suna farna a ban kasa bi zairin ba tare da gaskiya ba. Wato gudun shi kenan da ɗan adam, sai Allah ce ya ayyu hanna ya ko mutane, inna ma ba hannukum ala an ku sani kuke yi kanku kuke yi wa. duk abin da mutum ya shuka shi zai je ya girba ma baghiyukum ala anfusikum mata al hayati dunya wannan rayuwar da duniya har kadan take rudun har kuke ganin za ku mutuncewa ubangiji thumma ilaina marji'ukum zuwa gare mu ne makomar ku take ku yan adam fannu nabiyukum bu ba ku labari ma kuntum ta'malun dangane da abin da ko kasance kuna aikatawa wannan shine mummunan abin da Qurayshawa suka samu kansu a ciki wato sun yarda da Allah shi kadai ake kira in ana cikin tsanani amma in ana zaman lafiya babu laifi idan mutum ya raba kafa babu laifi idan ya kama wannan ya kama wannan amma ana cikin tsanani to Allah kade za a kira dama ta suka yi allolin suna da yawa amma dai mai fawar guda ɗaya wanda ya fi kowa shine dai Allah sauran kuma na kasa kasa ne wanda su kuma saboda waɗansu matsaloli na kufa da aka mai emergency relief na a kurkusa idan wata matsala ta taso to sai ka kama kafa wannan shine akidar su har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wani bakwai shi yake kam ilahan ta abudu alloli da kuke bauta sai ke bakwai yake sittatu fil ardi wa wahidu fis sama shida suna nan a kasa a kurkusa ɗayan kuma yana sama <laughs> duk yana Ina yana sama shida suna kasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan kana cikin sunani wa kake roka yace Allah zai ci sama wanda yake sama sai shi ne roƙa. in yana wahala ne ki shine fa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlisin lahu din idan sun hau jirgin ruwa matsala ta faru da'awar na a mukhlisina lahu din sai su roki Allah shi kare suna masu kebance addu'a gare shi suna masu kebance addini gare shi falamma najjahum ila ilal barri idahum yushrikun idan ya samar da su zuwa ga sarari sai kuma su rinka yin shirka shine ke to in dai sarari ya faru to ba wanda zamu kira sai wanda ke sama dinnan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan rake cewa kamata ya ku kira wanda ke sama cikin sarari ko cikin yalwa kuma wannan shine aka ce abinda su shirkar da suka tsara na yanzu hankali ya kai saboda masu shirkar da idan suna cikin tsanani Allah kake za su kira idan suna cikin yarwa ne suke shirka amma masu shirkan yau idan suna cikin tsanani ma za su kira wani Allah in ma suna cikin wato yarwa za su kira wani Allah sai kida suke za su bari ba za su kira Allah ba sai su kira wani sai su ce wani in za su rantsa sai su rantsa da wannan wani to rantsa da wani to kaga wannan shine bambancin da masu shirka da suke da masu shirkar yanzu kenan shirka ce babba yake kasance zaka fada ka kira sunan wani wanda ba Allah ba Allah kawai yake kira sunansa sai ka bai kai ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wuta aka dauke ku da ko ta mutu a cikin gidan annabi annabi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ka ce wannan ma musiba ce mutuwar fitina ma musiba ce annabi ce duk abin da zai kwarrana wa mun ne ran musiba ce ya kamata ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to dan me zaka tunji ba zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka kira wani ka ce wani har kuma shi da wani zai zo ya kira ya Allah shi kadai sai ka damu yasa Allah ya zayyana halaye mutane idza zukira Allah wahdahu isma azbat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun idan ka ce a kira Allah shi kadai ka arda da kowa sai shi in za a bada kira sunan shi da shi kadai za a dogara isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wanda ba su imani da lahira ba sai suka dan su zukunci a ciki ba sa so dan me zai haka yanzu ka kwata musu falala kenan dan me zaka kira Allah shi da dai dan me ta kai ba za ka ce musu ba dan ki damu wa idan zikr ladina min dunihi in ko kai din dubi a gaban shi sai ka kira sunan wannan mutumin da yake so idan hum yastabshirun sai rinka farin ciki yana annakawa ai wani da cikin ahli to wallahi ka ji cikin halin da ba za ku tsira ba inda wannan shine halin ba ka yi da cikin alin da ba za ku tsira ba a ce wani ayi hali ne ayi ya kira sunan wani zai faɗi Allah ya tsare mu to wannan shine hadisi wannan wani akwai ya abu da biyu kana kuma Allah na cewa huwa allazi yansurukum fil barri wal bahri yansurukum amal bi yusayyirukum kuma kira'a ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Azib sai daga cikin malaman kira'a ne guda bakwai mutumin kyau sannan kuma mata'al hayatid dunya wannan alwayan hafsa kenan a sauran malaman kira'a suna cewa mataqul hayati dunya wato rayuwa ce ta zuwa ma'ana zai zanto kamar kamar ne mutum da ta kan hu hadhihi mataqul hayati dunya wannan abin da kuke gani tsara rayuwar duniya ce kankanwa sannan daga baya makomar mu makomar ku gari mu take Wannan na fi hukum shi ne muku sakamako me ma kuntum da amalon mu ba ku labarin abin da ko kasance ke samun da kuna aikata sallallahu inna al hayati dunya kamar يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا سنجي صفة رايور دنيا كما إن أنزلناه من السماء كما مثال صفة شيء الروا لما كتوكر رشيد السماء فاختلط به نبات الأرض sai ya kasance tsirrai na cikin kasa sun cakudu da wannan ruwa din saboda saukar ruwa sai tsirrai din nan wato shukoki suka sha wannan ruwa suka fitar da tsirrai su wannan tsirrai na kasa din nan min ma ya kulun nasu wal an'am cikin dangin abin da mutane ke ci masara shinkafa alkama gero da sauransu wal an'am da abin da kuma dabbobi ke ci duk a sakamakon saukar da ruwa sai ya kasance waɗannan tsirrai sun fito waɗansu kayan abinci waɗansu kayan marmari waɗansu kayan abincin dabbobi sinwan ko zai da sinwan duk kayan ma'in wa'i ga sunan kala kala da wanda suke kama da juna da wanda ba su kama da juna ba da mai zaki da mai zaki da mai hamami da mai bauri kowanne kuma ana shayar da shi da ruwa iri daya dan nuna karfin kudura da kamar da in kana son zaki ka shayar da ruwan zaki sannan a baka da mai zaki in kana son zaki ka shayar da ruwan zaki a baka da mai zaki amma da mai zakin da mai zakin da mai ko kowanne da yufka min mai mai ruwa ɗaya ne ake shayar wa nufaddilu ba'daha ala ba'd fil ukhra ko mu ji da sakin su a duka da saki wajen ci wajen tsantsano wani ya koni wani ya koni an gane ko wannan ruwa da ya shafi da tsirrai waɗanda suke fitowa kuma mu irin wanda mutane ke ci da mutane sai yasa ka ta sakawa ta hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha ana na irin wannan hali da ya banya ta kan kama hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha har sai lokacin da kasa ta ci adanta wa zayyana sai kawa idan ka fita da mana bayan gari gari ban sha'awa kore ka kaga ganye wanda yake kore da wanda yake ruwan tsorowa da wanda yake mai ruwan kofi ga shi nan gurin gwanin ban sha'awa aka da arzu da kurfa hakin ka ta ka ji ado wa zayyana ta yi kulliya wa zanna aluha annahum na alaiha masu gona suna tsammanin ai banakan damana ta yi banya zanna sun samu tabbas su ahaduha ma'abuta wannan gonaki ko ma'abuta lambuna sun samu tabbas annahum cewa su kadiruna alaiha lalle za su samu ikon girbar amfanin gona lalle lafiya da mana sai albarka sai Allah san barka suna da wannan haka ata amruna laylan aw naharan sai al'amarin mu yazo wa ita kasa laylan da daddare aw naharan ko da rana fa ja'alnaha hasidan sai mu mayar da gonakin su zanto busassu kurmus ka an lam tagana bil amsi kai ka ce a aje su yi banya ba ka ce jiya wato nan gurin ba samu koran ganye ba ba samu ruwan tsoron ganye ba gaba ɗaya ubangiji ko ya turo da wata iska ko ya turo da wata guguwa ko ya turo da sanyi na daura ya kone duka amfanin gona da ka an lam tagana bil amsi Allah ce kazalika nufassilul ayat kamar haka ne muke rarrabe ayoyi filla filla da kaumin tafakkaru ga mutanen da suke da tunani irin yadda ko ga zaɗin nan da wannan haɓakar da kai kuma ubangiji ta ce daga aiki yanzu idan ka fita bayan gari sai ya ga kamar ba ta bai ruwan sama ba gaba ɗaya tun da aka halitta duniya gaba ɗaya komai ya bushe ciyayi sun bushe asbaha hakiman tazruhur riya ciyayin da dace suke kwarra yau sun zanto ciyawa iska na fuskar su ko ina amma ka kwatanta halin da kake ciki yau ka kwatanta halin da kuma damana take ciki lokacin da kake cikin watan August da ya riga ya gabata watan August ka fita kore shar yanzu kana cikin Janairu ka fita kamar an yi gobara a bayan gani to irin yadda ka ka sake ne idan damana ta zo tunda ka san abin da bai kawo kowane shekara wannan koren da kasa za ta yi kenan ba za ta dore ba lallai za a zo wata rana kuma wannan koren ya buce iska na ɗaukar to haka duniya ma take yadda yanzu aka yi birane aka yi gidaje aka yi motoci aka hanyar yawa to kuma wata rana dole za a tashi daga aiki yadda gonar ka tashi daga aiki aka kuma masu gonar wani rana za su tashi daga aiki wannan shine misalin da ubangiji su wata wataala ke bugawa dan adam kuma wani abu da ban mamaki shine Allah baya karban rayukan tsirrai sai lokacin da suka kai wani matsayi na cika da ban sha'awa sai Allah ya dauke ruwan sama sai su ke kurmutu to haka ubangiji ba zai kashi duniya ba sai ta cika da ado duk inda yake da gidan kasa yanzu idan an rushe na sumunci yake garin da babu wayan eh, wutan lantarki an kai wutan garin da babu telefon an kai da an amfani da tsarin telefon na da yanzu an kawo wani sabon system na digital ka buga yanzu ka samu duniya tana sai ado za a zama rana wannan digital din kuma ya zama kawai shi kenan sai ya zanto kamar yadda ake a turai in dai ka je ka ja kudin karfan aka baka layi kawai sai a baka karfan din ka tafi gida da shi ba sai an biyo ka da waya an jona maka ba duniyar sai ka tafi da ado sannan Allah zai kake ka da haka da rude ka tana kawai yin ado to wai Hausa suka ce in ka ji ganga ta fi zaki me ke faruwa ta kusa fashe baki to dan saboda haka sai ka bi a hankali yadda wannan rudani yake ka je da ganin wannan wannan ka dauka a matsayin mafarki ne za a waye ka lotar naka mafarki amma in gaskiya ne ka kai himmar ka duniya to duk abin da kake so sai a baka dan kuma amma dai an zara maka ido a gaya za ga gida ga mota ga iyali ga komai kai duk abin da kake so kana nan kana nan kana nan sai su fa kai duk abin da zaka yi zaka zo lokacin da ga ga duke a gaban ka amma baka da karfin da zaka ji dadin dukiyar yanzu an kyale kida ranka ba muke ga ba ka da karfin abin da dukiyar kana dan shekara 30 kana dan shekara 40 da karfin ka ai maka soyi ai maka tambun nama ka zo zaka bar zuwa sai shekara 50 hakoran ka sun fara sanyi ka je a tare ma a sama da gwal ka cikin ki ka komai zaka zo tsara na zaka ka ka yi komai sai ka zo wata rana dole kuma zaka kasa kana ganin dukiyar ba ka jin dan ta ba ka jin sakin to kai ai ko ba ta ci kyawa ba kai lokacin kiyamar ka dan rage me yake ki na lokacin kiyamar sauran mutane yanzu to saboda haka sai mu ce ji tsoron Allah wannan misali Allah ya buga shi a ko'ina ya buga shi a nan cikin suratul yunus ya buga shi a cikin suratul kahf ya buga shi a cikin suratul hadid kamar sai dai sun adam al kuffara da bazuhu thumma yajidu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa bil akhirati azabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya buga shi a cikin suratul zukhruf a cikin na ba cikin suratul zukhruf ba a cikin suratul zumar da yake anzala min as-sama'i anzala anna anzala min as-sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يبيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake buga wannan misalin dan adam ya gane cewa duniya ba wuri ne mai dorewa ba za a zo a tashi lokaci shine Allah ya kazalika nufassilu al-ayati kamar haka muke yin killa killa da ayoyi ne kuma ya tafakkaru da mutanen da suke da tunani والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط والله يدعو الى دار السلام ubangiji ne kiran mutane ya zuwa ga gidan aminci gidan aminci shine aljanna domin idan mutum ya shiga ya amuntu daga fushin Allah ya amuntu daga azabar Allah ya amuntu daga dukkan wata wahala wa ya di man yasha amma ubangiji na shirye da wanda ya so ila siratul mustaqim ya zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici wato kira gaba ɗaya ne amma shirya kuma sai wanda Allah ya so yadu yana kira bai cewa yake kira ba dan kiran ya zama gaban ne da haka aka shafe mafaulan biyu mansu amma da aka zo wajen alhidaya ya aka ambata mafaulan bihi mansu Waya yadi manya yasha yana kire da wanda ya so ila sarata mutakin zuwa ga tafarki madalici Allah kire da mu tafarki madalici innamina ahsanul husna wa ziyada ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى yana tabbata ga wanda suka yi ihsani alhusna shine kyakkyawan sakamako abinda ake nufi da alhusna anan gurin shine aljanna an gane ko a wani lokacin hakan kawo alhusna ya zanto cewa ana nufin wato kalimatu shahada Allah ce wallahi idza yakka wan nahari za ta jalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta wa amma man afa wa taqa wa saddaqa bil hudna فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى abin da ake nufi da alhusna a cikin wannan sura wato suratul layl dan nan ana nufin kalmar shahada wa saddaqa bil husna duk wanda ya kaskata da alhusna ita ce kalmar shahada kenan lillazina ahsanu lalle waɗanda suka yi ihsani ma'ana suka tabbatar da kalmar shahada kenan suka tabbatar da tauhidi kamar yadda wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun ma'ana wa huwa muwahhidun kenan wanda ya mika kansa gaba ɗaya zuwa ga Allah yayi kalmar shahada yana mai ihsani ma'ana yana mai fawwala al'amari ba abin da zai ci abin da Allah ya ce yayi فقد استمسك بالقوة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نزل للذين أحسنوا نادى لسكي إحساني من الإنسان معنى وين سكي كلمة شهادة كما أي شيء لك من كي تمتع بيسو الحسنى ثم تأبس حسنى حسنى أنا يرى كم يتكي الجنة وزيادة تارة تاري menene karin da za a yi shine malamai suke maganganu daban-daban waɗansu malaman suka ce al-ziyara din nan shine mudha'afatu hasan ko tadhifal hasara kai aiki sai a baka lada goma kai kai aiki sai a baka lada har kusan 700 a wani nau'i daga cikin nau'ikan ayyukan sai na to in kai aiki ne kana da sakamakon kana da karin ladan da za a yi sakamakon amma zama da suka ce a a abin da ake nufi da ziyada a nan gurin shi shine kari akan husna ma'ana samun damar ganin Allah a ranar tashin kiyama wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira lalle waɗansu fuskoki za su tashi suna haske ila rabbiha nazira suna duba zuwa ga ubangiji Allah zai ni'imta mummune su samu damar ganin shi da mutum kafirai ko za a ka dangance su ba za su samu damar ganin Allah ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun lalle kafirai a wannan lokaci za a sha makance su za a sanya tsari ko hijabi tsakanin su da ubangiji ba za su ga Allah ba kaga kenan mun ne za su samu damar ganin وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين آتوا الحسنى وأن سكي يسالي سنة الجنة وزيادة بكم كاري أكم الجنة كيف سامن دام جنة الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد abin da duk suke so a cikin aljanna akwai shi wala dai na mazin kuma akwai wani kari na musamman a wurin mu yaji Allah ta'ala akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke goyon bayan wannan fassara shine hadisin suhaib ar-rumi قال صحيح الرومي كي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية النبي أكرمت تونا الآية للذين آتنا الحسنى والزيادة قال صلى إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناديا يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه annabi sallallahu alaihi ce idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta na da munadin haka ya kamata ya zama amma nan a rubuce ko kuskuren taba ne yake na da munadiya na da munadin sai mai kira ya kira sai wani mai kira ne musamman mai kira ya take yana kira yana ba da sanarwa ana cewa jama'a ku saurara sanarwa ta musamman da ku ya koyan aljanna ya alal jannati ya ku yan aljanna inna lakum inda rabbikum maw'ida kuna da wani alkawari na musamman a wurin ubangiji yuridu an kumuhu yana so ya cika muku wannan alkawari ko kun manta ma to aljanna da ka shiga daga cikin aika da komai daga fitorin farko kai kana ganin nan ne kana tsaya wannan ka tsara za ciki kada ganin cewa an zo wajen kar manta da wani alkawari wanda aka yi tsari zai ziyada ba ruwanka da ziyada da wannan musulunci da ya Allah ya ce a kowane alkawali za a cika muku ci kalu sai ɗan aljanna su ce alam nubayyidu wujuhana in Allah bai haskaka fuskar mu ba ba shi da alkawarin da ya mana ba yake wujuhun yau mai zammusira a bahidatun mustamshira yake yau mutum biyu ko wujuhun duk ba ga shi fuskar mu tana kyalli ba ويسقي الموازين لا شن بي نوي يسكي لما أيك با أرجع أن سكا شن نوي مرجع أيك أنك لسير جايمون لا ويدخل الجنة شن بي سكت دمو الجنة با banda wannan alƙawarin guda uku kuma gona alƙawari ne ko wannan uku kawai za mu iya tunawa in Allah ya wato muna cikin gaba da kenan ko wannan uku ne kawai yan aljanna za su iya tunawa sha Allah muna ciki wa yujanna lil nas shin bai tsare bai tsare da mu daga wuta ba sai suke tsammanin daga wannan guda guda an gama tabyidul wujuh تفسير الموازين إدخالهم الجنة إيجارهم من الناس suka dauka daga wannan wurin ba komai kana annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa yakshifu al-hijaba sai Allah ya yaye musu hijabi fa yanzuruna ilayhi sai mu mun samu daman ganin Allah annabi ya ce fa wallahi ma a'tahu Allah shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ilayhi Allah bai baiwa mummune ba wani abu da suka fi kauna sama da damar ganin sa dinnan shine abin da mummune suka fi so wala akarra li ayunihim babu abin da zai nutsar da mummune ya sa musu barin ciki sama da samun damar ganin Allah a sai kaga ziyada din lalle ziyada ne lillazina azamul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatrun wala zilla mummune kenan aka ce kura ba za su riski fuskar su ba haka kaskanci ma ba zai lullube fuskar su ba an gane ko أولئك أصحاب الجنة waɗannan su ne ma'abuta gidan aljanna Allah samu cikin su hum fiha khalidun suna madawwama a cikin da yana shiga babu fita والذين كفروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مسلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah haka kuke ce wanda zai kasa bu sayyi'ati amma waɗanda suka yi munanan ayyuka kuwa da za ku sayyi'atin bi misliha to sakamakon mummunan aiki shine mummunan sakamako wa tarhaquhum zilla kuma kaskanci zai lallabe su ta ko'ina ma lahum min Allah min afi ba su da wani wanda zai kike su ba su da wani wanda zai ba su kariya daga azabar Allah a wannan yini duk wanda ya je wato ba tare da aiki na gari ba babu wanda ya sai ya tsamar da kai daga azabar Allah ka annama ubushiyat wujuhuhum qita'an min al-layli muzlima ka annama ubushiyat wujuhuhum kai ka ce an lullube fuskokin su da qita'an wani yanki min al-layli na dare muzliman wanda yake mai tsananin duhu haka fuskar mutane za su rai shine wata suwatu wujuhuhum Allah ya fa amma allazi naswat wujuhuhum akafartu ba da imanikum fa zuqul azab ma kuntum takfurun wanda kuka sai da fuska wanda suke baki kiran ubangiji ya tambaye shi akafartu ba da imanikum ba ko ne kuka bi ne ba da kun yi imani an yi kuwa zai kun kiji fa zuqul azab ma kuntum takfurun kaskancin da yake jin su ne shine sarhaqu ha sakara ulaika humul kafaratul fajara kaskanci da kura ta farki da fuskokin su ba su da kin gani shi da ce muni ne duk wani muni da Allah zai tara wa ɗan wuta ya tara musu munin fuska kuma ido ya zanto bulu kamar an kada bula haka za su tashi kamar da furta ba sai bayani da ido ya zama to zurfa gaba ɗaya bulu yadda kasa an kada bula haka wato bakin gari ga bakar fuska kuma ga ido ruwan bulu ai muni ya kare anan gurin gaba ɗaya Allah ya kare to shi Allah ya nisa wa sayyatin bi misliha wa taraqahu billah ma da wani Allah min asir ka annama ubshir wujuhum jaba min al-layli muslima kai ka ce fuskar su wani yanki ne na dare Allah ce ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne ma abuta wuta hum fiha khalidun suna madawama a cikin ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وبينا بينكم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ويوم نحشرهم جميعا كتن أرانا نزام تعالى متاني قبات يمشي ثم نقول للذين أشركوا سنم فيه وأن تسكر يوصنا شركة أبن خذا لا لسوا مكانكم وطيع أنا عندكم kar wanda ya mutu ku tsaya nan an su mutarka ukum ko da waɗanda kuka rinka bauta kama ko da waɗanda kuka yi musu biyayya suka ja ku zuwa ga ramin halaka ku tsaya a nan gurin an su mutarka ukum Allah ke fa zayyana bainakum sai mu lallabe tsakanin su da mummune mummune su nan gurin kafare kuma an tsayar da su su da suke da da su da jagororin su akan tabbata fada ina Allah zai ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون قد كنت ندير بامتكنا التي وامتاز اليوم كفتونا جيبي قناع دوكم kowa ya rumfu karshen kunya kana jin kunyar duniya ai taron lahira ya fi tsaron ko ina ya fi tsaron arba ya fi taron duk taro da ka taba sani a dai duniya yanzu ba tsaron da yake tsaron arba har turai sun yi da wannan to kuma taron lahira wanda za a tara na farko da na karshe ba na shiruhum jami'an an tara dukkan mutane yau yawma yajma hukum yau yawmin jami'i kenan ذلك يوم التزامن يوم يأتي الله الأولين والآخرين كما ان النبي كده فرقوا لك الجيب كوا ذاتك a fili guda sannan a ce ku zo daga nan ya huta nan masu laifi alam ana da laifin ya bani adam Allah ta mutu shaytan shin ban yi wayayi ba ban yi umarni ba zuwa gare ku dan adam cewa kar ku yi ku bauta samun kenan kar ku yi ku bi son zuciya hu lakum mu bi an fadakar da ku cewa lalle ke dan maki ne wanda ke mabayyani wa ne buduni shin ko ban sanar da ku cewa ku bauta mun ni kadai har za ka rafu mustaqim wannan shine tafarki bane da shi ban faɗa wannan ba ubangiji zai jero wa mutane wannan shi ne ma'anar fadayyan na bai nahun sai mu rarrabe tsakanin su juna wa kare sharaka'uhum su shugabannin da aka yi wa biyayya ta karya akan tafarkin mata sai kan suna cewa ma kuntum iyala ta abu mu ba mu kuka bautawa ba ku je ku nemi wanda kuka bautawa ko ta mata ba mu kuka bauta ba sun suke wai ba ran daga fushin Allah ranar tashin kiyama dan sun san in sun yadda cewa an bauta musu Allah zai ce wa yake ku yadda bauta musu wa yake ku yadda tun daga annabi ya sama da shi da mahaifiyar zafi a an ta kulka lillahi ittakhuduni wa ummi ila ilmin dunillah sai ya kare kansa yake qala subhanak ma yakulu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم annabi ya sake wa kansa lauya dan ranar da kowa zai wa kansa lauya shi da aikin sa ranar lauya ma ya zai zo in kana da lauya nan a can ba lauya ana idan ka yi amara ka dauki lauya to a can gure shi kenan babu wanda zai kare ka ha antum haula ijadantum anhum fil hayatid dunya ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا أنا إن iya turanci, بنية iya بنية ya kare ka. da sakin layi na kaza shafi na kaza kayi nan fara ya kare ka to a can kuma zai kare ka haka Allah ji wa man yajadillahu anhu yawm al-qiyamah anan kuma yau waye lauyanka an mun yakunu alaihi wakila waye wakilin ka da zaka na daga gida kana dalban cewa yaya al'amura suka wani ya wakilce ne ai waye wakilin ka dan sai ka je da kanka ba mai wakiltar wani kowa sai ya je saboda aka shugabannin da aka bi su akan fata sai su zo suna neman cewa kan lauya suna cewa ma kuntum iyana ta gudu san san mu ba mu kuka bauta ba ku je ku neman da kuka bauta wannan ubangiji ya kawo shi a cikin suratul saba ya kawo shi a cikin suratul azab ya kawo shi a surori da dama irin rigingima da za a rinka yi rigingimu da za a rinka yi tsakanin mabiya da waɗanda suka bi su duk wanda ya dace akan tafarkin baka to kai ran zaki kiyama kai da shi za ku rinka tsina ma juna kana wani Allah wadaranka ka ci rayuwa ta na da alaka da cewa kai ne shi ne na shiga aljanna shi kuma da cewa Allah wadaranka na baka hujja ne ba kawai da bai da gabi ne ba sun ta ta ne da karfi har ke nan mara na abin da ya mutane yake na ba ku hujja ne ma kana ne alaikum min sultan ban kawo muku wata hujja ku kwala ba inna an da auka kun baka jabtun ne kira ku ne kawai sai kuka bi ko da ma yan shi zai ne da ake kaza sai ku bi a tafi ba ku neman a ba ku hujja qur'ani da hadisi saboda an riga an riga ma kofar shirya malamin ka ya ce wai idan kana cewa malamin ka ina dalili wai wannan rikin kunya ne wai alama ce ta tabewa wai ka cewa shehin ka wai ina dalilin da yasa aka ce kaza wannan suka rike kofar dan kana tambaye su kenan wai alama ce ta tabewa yana haka suka ce man kana da shehi lima lam yuflih duk wanda ya ce wa shehin ka dan me aka yi kaza to wai ba zai rabo da ba abada ga sahabbai na tambayar annabi yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka duk cikin qur'ani shi kuma amma shi ya riga kansa kofa tambaya dan ya ran ansar zai bayar ba za ta yi masa dadi ba to sai shi ma kofar tambaya sai suka kawo ka'ida shine ka sallama gaba daya kalmai ya fi yadil ghasir kamar gawa a hannun mai wanke ka haka abdul karim da yake yace wa sallim al-amra lahu la ta'tar walau bi isyanin ata idan turid yake shi ne ka ka sallama masa al'amari gaba daya karka yi tambaya karka ce dan me ko ta ko ka ga yi to an wajen ta gaban a lokacin haka mun yanzu ka faɗa yana nan rubuta cikin littafin to kaga duk wanda ya rika aka yi masa malinci ne irin wannan irin wasan da yan makaranta suke ko malinci ne kenan kare da irin kana aka kana neman ta barke jiriya duk wanda ya da wannan to wallahi ya ba hanyar da ba zai kai labari a ba man yamshi mutibban على وجهه ahada أما يمشي سويا على siratin mustaqim yanzu wanda yawa kan samarin shi ne yake a jaki da wanda ya bude yake kai yake na gadahir wani ne shirye mai ganin da shi ne saboda haka za su yi ma ta ne وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم وبنجي يا زمن توشيدا لكان لي لكم mai a tsakanin mu da ku in kunna an ibadatikum la zafilin in har mun kasance an ibadatikum dangane da ibadar kula la na wato gafalallu ma'ana in har ba ku muka yi wa biyayya ba ubangiji ya zama shaida su mabiya za su kai wa shugabanni haka kenan yalla tin hunalika وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك أنني أولنا روك شيني تبلو كل نفس ما أسلفت kowace rai za ta san mai ta gabatar shi ne ma'ana ta gudu kowace rai za ta san mai ta gabatar yau ma tubula sara'ir kenan yunabba ul insani yau ma izin bi ma kaddama wa akkar abinda kai jinkirinsa da abinda kai gaggawar kullu nafsin ma aslabat kiran hamza wal kitai tatlu a ma aslabat ranar da za a kiraye kowane mutane da sunan su da sunan aikin da sunan jagoran su yau mana da kullu munafiq bi imamihim fa man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا الله يسرك وردوا إلى الله مولاهم الحق amma yadda su ila Allah zuwa ga Allah maulahu wanda ke ubangijin su alhaqi na gaskiya wanda anan gidan duniya da suka bujire masa a lahira kuma an kai su gaban shi wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin ta kasance suna ke kira nan ya gudu ya bar su ka rike wani da anan gurin kafi shine mai ceto sai a tafi a filin kiyama karka ina yi yanzu ko anan gurin ne ba shi ce mu tafi makka amma kawo gurin da kai ma in mun je filin arfa ka neme ni da an gina ina da ga sai dai an je ta gurin ka ne. sai ya karbe gaba gurin ke so ya aljihu kana jira ya ya ina da guda uku nan ne ya rike bulan da sai an je da zaka ba to wannan ba dai karamin tsaro ne kai ka ba za ka ramu cikin ka wannan tsaro nan ba to dan me za ka ramu cikin ka tare kiyama ina za ka yi ba da kuke da kuka mutu ba ba da kuke kuka mutu ba a dogara ne ta tsakanin ka sakar kashi da bisa za ka yi can kana da bisa nan nan ka bulan da bisa ga wani zai ina a lokacin akwai wani jirgi ne da za ka hau ka je kan kuma tsakanin nan da jama'a akwai ba ina ba san kuma tsakanin da ko ga ko ta kuma dan zai ya babu da sai aiki da mutum na gari to dan saboda haka kar ka dogara da cewa wani zai ne ka bauta ma Allah shi kadai ka bi ka bi manzon sallallahu alaihi wa sallam duk wanda zai gina ka ya gina ka akan kalin babu kana rasulullahi ya ce maka ga abin da Allah ke ga abin da manzon Allah ke ga shirya da sahabbai suka ga ga shirya da sahabbai suka ga shirya da tabi'u tabi'ina duk wanda zama gaba na da ga abin da suke suka samu in ya ce a na lamunce maka shiga aljanna saboda ni ina da fada a tamurin sai ka ce nawa bai lamunce wa fatima ba kuma yadda annabi ke san fatima bai ce da kake suna ba ai ya nuna da kake suna san da kake mun bai ce ina san da annabi ke wa fatima ba saboda san da annabi ke wa fatima a da ne mata shi ya annabi ke a da gida yace Fatima ko ka ji da jikina abin da zai maka ta zai maka ta abin da zai faranta mata zai faranta mu in ka na ji sai kai ki ya dan to sako min ji da lauyi gida ba zan yi ta amma da Allah kan ke cewa ma ya wato binta muhammadin salini min mali ma shidi fa inni la ughli ayti min Allah shay'a yake yake fatima tambayi cikin dukiya ga irin abin da kike so ina da rai amma a ran ta kama ba zan wadatar da ke komai ba wurin Allah haka ita safiya wanda ke safiya yar uwar mahaifin ce, wa da kani da tsakanin da mahaifin annabi annabi ya safiya an da rasulullah an ji na nafsiki min da haka ya dawo dukkan dangin gidan sai kowa samu da kansa wuta yanzu yadda nan ke son Fatima ya fi yadda malamin ke son ka ya fi yadda malamin na ke so na to dan menene duk da wata zuri da annabi ya Fatima bai ce biki kenan ki kwanta yake da barci Fatima da daddare annabi sai zuwa gidan Ali bin Abi Talib hadisi da cikin Bukhari ya kwanka da kofa ya kwanka da kofa ya ce kai ne kuke ne Ali ke barci miki annabi ce ku tashi sun kiyama ne ya zauna a tsakiyar su ya tafi daga bashi ya zauna a tsakiyar su nan da masa da aliyu har kun tasa ga fatima ya ce ku tare da kungiya ali bin abi talib ta ai Allah ne bai gada da ya so da mun tashi idan muna hannun Allah kuma ya tafi ya tafi mana da hankalin mun yi barci sai annabi ya sake na buga shi yana cewa kana al-insanu akthar shay'in jadala kai ta kada da jahiliya da mutum kada sai ya mun da cewa Allah ne ya kawo masa barci to annabi ya gidan Fatima ya tafi da cikin dan da samu da kanta daga wuta sai kuma kana nan gurin wani wani ce wai nan da maka can gurin zai ganga banga gaban Allah wai kike gidan janna to matsayin da ya samu kenan ya fahimta matsayin da annabi ya abin nan ka duba Abu Talib har lokacin da mutu annabi na mutu istighfari har bayan ya mutu a cikin cewa wallahi zan mutu istighfari matakar ba anan da karshe Allah ya hana shi istighfari ma kana da yadda wannan na amana annabi na dama mai cewa Allah ce innaka la tahdi man ahbab walakin Allah ya yahdi man yasha duk da haka da yake muke saka fitar da shi daga cikin wuta aka ce yanzu abin da za yi maka za a ɗauko shi daga tsakiya a kawo shi gabar wuta amma sai shi gabar wuta da za a kawo shi wuta tana marwar lantarka amma kwaiwar kansa na ta farfata wai wanda shi ne mai sauki cikin yan wuta abin da za a yi wa abu talib kenan annabi bai samu nasarar ya cire shi gaba ɗaya da cikin wuta ba to wai kuma zai maka kawai kirkiran ka wallahi tun ana gane tun kafin dare yi tun da sauran rana mutum ya kirkiran kansa tsakani da madani da ma Allah ya ce annabi ya ce kawai to da haka Allah madaukake ce wa dalla an ma kanu mun abin da duk suke kirkira cewa wanda zai kaza wanda zai kaza ko abin da suke ban sama, duk sun kaura sun bar su sun bace musu abin kiyama to sai inda suke sai قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وسيقولون الله Allah ce kun kace da su manyan rukun sama samai wal ardi Wani ne yake arzika ku daga sama ta hanyar saukar da ruwa wal ardi kuma ya arzika ku daga kasa ya fuskar arzika ku da ma'adanai na kasa albarkatun kasa da kuma tsirrai da fito da shi waye ke muku wannan amma yau ba sama al-absar waye ke mallakar ji waye ke mallakar dani ومن يخرج الحي من الميت وذن يجي da ikon fitar da rayayye daga cikin matacce wa yukhrij al-mayyit min al-hayy kuma yake da ikon fitar daga cikin rayayye rayayye daga cikin matacce shine wato ainihin a fitar da wato ainihin kaza daga cikin kwai ko kuma daga cikin kaza al-hayy min al-mayyit wa al-mayyit min al-hayy ko a daga cikin a daga cikin ma'ana ya nan ko kenan ne ba da rai amma ta kike shi ne ga nan ta koya idan kenan sai a fito da mai daga cikin kuma shi ne yukul hayy min al-mayyit wa yukul al-mayyit min ko kuma idan to ana nufin waye ke fitar da musulmi daga cikin kafiri ya fitar da kafiri daga cikin musulmi ka ga mutum kafiri amma kuma dan ya zama musulmi ko ka ga mutum musulmi amma dan ya kan gari duk waye ke da wannan ifa da ganin damar kuma gidi subhanahu wa ta'ala shi kadai wa man yudabbiru al-amra wa ne ke da ke gudanar da al'amura ya bayar wani mutane ya sauke wani ya dama ya nuna wani ya lafiya ya kwace da annan wani ke gudanar da wannan gaba daya Allah ne ke wannan banda wannan ba mai bada arziki ba mai bada shi kar wani ya maka in eh, ka yi arziki da ke za ka rasa arziki wala duk ya zama cikin sai Allah ya rasa sai Allah ya kaddara maka arziki sai kai kar wani maka ne in ka rabu da shi za ka kai da kana kasuwanci yana a cikin wani burge za a kori ka za a sauke ka daga makami wannan su tana nan ba ka gane shi kuma tana da kuɗi ba ka gane shi tana da ilimi ba ka gane shi tana da makami to ya kwace musu wannan ba tsoro ba ya ba hannun da yake ba amma duk da ina an kula mutane suka tafi wani da zai zo da kai zo da kamar shi ke da kuda da yana da kanka ya nuna shi ne wanda yake malikul mulki a wanka shi ne zai ba da mulki in yi kuki da kai ka haka yan kuma ya yi dariya da kai za ka ji daɗi shi ai duk yadda yake son ka ya fi son kansa sama da kai ya bai wa kansa mulki mana ya bai wa kansa mulki mana zai ba da sa'a amma sai ka zo wajen kai na gida zai ba ka sa'a sai kuma sai zuwa wani baki ne shi ya yi sa'a dan kai ka yi sa'a aljihun ka nauyi da rigar shi da gari da mutar gari shi ko yana zaune a gida ba da ko kobo amma wani ba kin kai yanzu shi kai da karo ya samu ina hankali ke biki za ki zo malami wala wani da ke waye zai wani bayan alaƙa da shi amma wani da kuma ne bai wani wani da ke waye da kungunan da ke zagi bi sun fita abin da mallaka a gidansa amma da kake ne ma baki sa'a da kike ne zai samu sa'a da ku je ba yana cikin da kake da halin da kai in ya ce da ka ji ke za ka same shi a wajen wallahi kafin ka zo ya ji kafin ka zo ya ji ya ji sai ka zo ya ji a ji a wato amma yanzu nawa ne mutane ba su suke da kuɗi ko ba su tare da wannan kuma suna nan yanzu nawa ne mutane suke da ilimi ko ba su tare da wannan ko ba su da ilimin ba dan Allah ne ke ba kuma ni da bi al'amura wato gudan da al'amura dan nan da kuke fa sai ya nuna Allah wannan ko duka fara maka inda za a yi da su wai wannan fa sai ko nuna Allah za su yi Allah ne ka dan Allah da su sa Abu Jahal suna da wannan tauhidi cewa Allah ne yake yin wannan amma abin da mutum shi kadai shi ne ba sai ta ba amma sai da wannan damar duk da shi kadai yau wannan damar mutum ne wajen so kwacewa Allah irin damar da Abu Jahal bai da bi su waye da wannan ba sai kulun Allah za su Allah ne Allah ce fa kun afala ta tabun ka ce su idan haka ne ba za ku ji tsoron ka ba ya Allah ji fa zalikum Allahu rabbukum al-haqq فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلكم الله ربكم الحق mai yin kurin can ayyuka gaba ɗaya da saukar da ruwa daga sama wajen da zuri daga cikin kasa mallakar ji da gani wajen da rayi daga cikin matacce ko matacce daga cikin rayi gudanar da al'amura wannan mai muku wannan shi ne Allah rabbukum al-haq ubangiji ku na gaske ba ma ma da haka illa bana ba abin da ke biyo bayan gaskiya sai mata saboda ka kodi zan kana kan tauhidi ko zan sauka kanka wannan yake ne ayar da ke nuna idan an samu sabani akan tauhidi dole ne yana kan gaskiya wani akan ƙarya dan ana ce ba ma na ba da haƙi bayan yayi magana kan tauhidi waye yake kaza waye yake kaza duk yana Allah ne yi sai ta to menene ke bayan gaskiya haka abin da ke bayan gaskiya dai ne sai ba saboda haka a matsalar tauhidi a matsalar aqida duk inda aka samu cin karo da juna sai ne gaskiya da dai ƙarya yake amma a matsalar da ta shafi fikihu ta iya yawa a samu zanzano guda biyu ko uku kuma kowanne akwai ƙarshen gaskiya tare da saboda a san wurin matsala ce ta halal da haram ita ta fi kyau to halal da haram ko annabi ya faɗa gida uku innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamu kullu kathirun minan nas wannan umurul mushrikat sun yi kama da halal ko sun yi kama da haram ba kowa ke iya tantance su ba saboda haka in ka fada cikin ba da niyya ba ba wai ka san cewa da matsayin su ba ka fada cikin ba ka da laifi amma idan aka ba bangaren tauhidi aka kawo magana guda biyu dole sai kariya ce kuma gaskiya ce wa ma kama da haƙi illa salat amma ta mun bayyana halala bayyana bayyana harama bayyana ko bayyana ma umurul mushrikat la ya'lamu kullu kathirun minan nas da haka saboda rashin sanin da wanda yana ya المراد شنو النبي يقول ما وقع في شبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الجبل يوشك ان يقع فيه amma da ma da haka da ba na yin sarfon sai a yake motar da ku daga tafarki na gaskiya sai a yi daga shi. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك كما هكذا حقت كلمة ربك hukuncin ubangiji da ya sauka alal ladina a kan mutanen nan da suka bijire suka zama to fasikai annahum la yu'minun hukuncin ku ne lalle su ba za su yi imani ba ma'ana waɗanda ubangiji ya kaddara ba za yi imani ba duk da kake rayu su ba za su ansa kiran da kake yi musu ba abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muke yi kuskure kuma Allah ya yafe mana